fa’ina su daƙal hadisi kitabun la ka shi mana wannan mutum bata ina mana hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sharar muri mu da satu ha fa’ina kullum mu da satin bida wa kullum biratun dalala rabbana lati zukulu bana ba da isa laitana wa hablana min ladunka rama innaka antal wahhab اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين muna cikin aya ta ɗari daidai a ta suratu yusuf a ƙarshe-ƙarshenta jiya mun fara bayani sai lokaci ya ƙure yau talata biyu ga watan ramadan hijira tana 1440 daidai wadda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta goma sha tara miladiya ina ga ba tare da bata lokaci ba da mu ci gaba amma sai dai kafin na akwai matar dr yakubu lamai tana roƙon uwa musulmi eh, su taya eh, addu'a wa mijinta eh, rashin lafiyan da yake allah ya ba shi lafiya mu ma gaba ɗaya mu allah ya ba mu lafiya wadda yake da wata cuta take damunsa allah ya kawo mana sauki kamar da na faɗa bata ɓata lokaci ba za mu ci gaba da wannan sura ta ɗari daidai cikin suratu yusuf jiya a kanta muka kwana don haka a kanta za mu tafi warafa a bawai a lalashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم jiya mun yi dogon bayani a ƙarƙashin wannan aya da aka na ganin yau a gurguje za mu wuce ba tare da mun tsawaita bayani ba Eh, kaɗan daga cikin bayanin da muka yi cewan eh, gaisuwa irin ta faɗuwa ta sujada ta halatta a zamanin annabi yusuf salatu wasalam amma mu a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba saboda akwai hadisai da yawa da suka zo a kai wata suka yi hani cewa ba daidai ba ne wajen gaisuwa a faɗuwa mutum mu abin da aka sani assalamu alaikum wa rafa bawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada bayan ya girmama su ya mutunta su ya dora su akan gadon sarauta kan kujera ta sarauta wa kharru lahu sujjada suka faɗi suka yi masa gaisuwa irin na zamaninsu wadda ya halatta a zamaninsu a shari'arsu wakala ya abati ya ce ya kai babana haza ta awuli ru'uyaya wannan abin da kuka yi mun yanzu shine fassarar mafarkina dama can bayani ya gabata cewa tun yana yaro karami suna tare da babansu annabi yaqubu alayhi salatu wassalam annabi yusuf ya ga masa ya yi mafarki inni raaitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aitu li sajidin yace ya ga taurari goma sha daya da rana da wata sun masa sujjada bi ma'ana sun bada sun masa gaisuwa to ne yace to wancan mafarkin da ya yi ga fassararsa da ya zuga shi sun zo masar yan uwan nasa sha ɗaya sun fada sun gaishe shi da ma'aifiyar nasa da ma'aifinsa su ma sun gaishe shi shi shine fassarar wancan mafarki ya ce ƙarji alaha rabbi haƙƙa allah sanya wannan mafarki ya tabbata fassararsa ya tabbata ma'anansa ta tabbata aikace wa kaɗa aha sanadi idan aka raja ne su jini? ya ce haƙiƙa allah ya kyautata mini Allah ya kyautata rayuwata bayan ya fitar da ni daga kurkuku ta kunga nan nabi yusuf ya shafi abubuwa da yawa da bai faɗa ba sai maganan kurkuku kawai bai maganan jefa shi a rijiya ba da yi maganan zungure-zunguren da ɗan wansu yi masa ba da yi magana sai da shi da aka yi ba kawai sai yi magana zaman kurkuku ku a ganin ku menene hikima da ya sa ya haka ya shafi waɗancan abubuwa ga baki ɗaya da ya magana jefa shi a rijiya ba da ya magana zungurin da ‘yan uwansu suka yi masa ba da ya magana sai da shi da aka yi a matsayin bawa ba kawai duk ya shafe su sai magana cewa id akhrajani min as-sijni hakika Allah ya kyautata mun bayan ya kyautata rayuwata bayan Allah ya fito da ni daga kurkuku wai ne hikiman da yasa ya shafe wancan na'am na'am mana yawa ya eh, akwai wasu ma da sun faɗi haka can wadda bai san abin da 'yan uwansu suka masa ba to bai kamata ya sani ba kenan kamar ya rufe asirin 'yan uwansa tun da sun yi abu ne bisa kuskure kuma sun nemi tuba sun nemi gafara har babansu biya ko ya nema musu gafara shi ma yusuf din ya nema musu gafara shi ma ya musu afuwa ya ce la ta saliba yau ma. la ta saliba alaikum ya ce daga yau ba sauran wani zargi kuma kan abin da kuka yi mini me ya ce ya gifirar lawo lakum Allah ya dai muku gafara to kaga yanzu ya zo yana ambatansa kaman akwai wani abu kenan haka sai ya sa gabaki daya yi maganan jefa shi a rijiya ba bai yi maganan sai da shi a matsayin bawa ba bai yi maganan zungurinsa da aka yi ba sai ya ɓoye ya shafe wannan yana nuna cewa mu ma idan an mana wani laifi idan wadda ya laifin ya nemi ya nuna ya yi kuskure aka yi masa ahuwa to kara sake tuna wannan abu kuma ya wuce kenan an gane wannan ina cikin darussan da wannan aya take karantarwa wa qad ahsana Allah wa qad ahsana bi hakika Allah ya kyautata mini ya kyautata halina ya kyautata rayuwana idh akhrajani min as-sijn bayan ya fitar da ni daga kurkuku as-sijn shine kurkuku prison waja bikum min al badwi gashi kuma ya taho da ku daga kauye min da an na zaga shaiɗanu bai ni wa bai na ikhwati bayan ya yi zuga ya yayi haɗe tsakanina da yan uwana kaga nan ma bai faɗi abin da ya faru ba ce kuma ya dangana laifin zuwa gawa zuwa ga shaydan to za mu zo a gaba cewan ina jin a cikin suratun ra'adi ne wato sura take gaban wannan inda Allah ke nuna cewa duk annabawa da manzanni da yake aikowa yakan aiko su ne min ahalil kura a wannan sura ne ko a karshen ta ko cewa daga birane ake aiko su ba a aiko daga mutanen ƙauye duk wani annabi da aka samu dan birni ne ba a aiko annabi ba ƙauye ko dan ƙauye wanda ya tashi a ƙauye ya girma a ƙauye rayuwarsa a ƙauye ba ya kushe matsayin annabin Allah dan birni yake zaɓa to gashi na yana cewa waja abikun min albadoyi ya zo da ku daga ƙauye badoyi ne ƙauye albadawiyu ba ƙauye ya kenan mai bayani na'am ci gaba lokacin misira to ya mu ce ka kokarta akwai wani ilima ba ku ji bayanin da ya yi ba <laughs> <laughs> ya tashi aina a masar ko ƙauye eh, ya dawo da shi nan don ya zama annabi jayit jayit eh, dama abinda ake nufi cewa ba a zaben annabi daga ƙauye yadda malamai suka yi bayani shine cewa ba zai kasance an haife shi a ƙauye ya girma a ƙauye ya yi rayuwarsa gaba ɗaya a ƙauye kuma ya zama annabi ba a'a za a yi aihuwarsa a ƙauye ya rayu a ƙauye amma ya dawo maraya kuma ya rayu wanda ya wannan rayuwar ma ya fi ƙwarewa da sanin duniya ba ƙauye ba birni in aka zo wajen ƙauye tsiyar tana nan in aka zo birni ma tsiyar ya san komai me za ga zamanin larabawa in aka haifi mutum a birni na ake kai shi rayu ƙauye manzo Allah man kai shi ƙauye ya san rayuwan kauye rayuwan kauye rayuwa ne ta jaruntaka duk wanda ya rayuwa kauye ka samu jarumi ne to ga rayuwar birni kuma ta wayewa kaga ya hada nawa kenan biyu ga jaruntaka ga wayewa yanzu annabi yusuf ai biyu ya hada jaruntaka na kauye ga rayuwa ta birni ta masar an gane wannan haka ba contradiction a maganan allah waja'a bikum min ya yazo da ku daga kauye suwa kenan mahaifansa da yan uwansa shi ma baiwa ne yana cikin baiwan da Allah ya masa an gane wannan min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati bayan shaydan yayi zuga yayi ingize ya hada guri tsakanina da yan uwana Allah ya zo ya warware wannan abu gashi ya saki hada mu inna rabbi lalle ubangiji na Allah da ya mun wannan baiwa latifun mai tausayi ne lima ya sha ga abin da yake so innahu lalle shi huwal alimul hakim Allah shine mai ilimi mai hikima ya sa komai daidai yadda yake ba cin gyara akwai da taba cin gyaran Allah babu babu baya kuskure ma balle a ci gyaransa رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يعني وألحقني بالصالحين نعم النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يا جماعة أيكنسا ya isar da manzanci ya isar da sakon Allah abin da ya rage masa kawai sai mutuwa shi ma haka manzon Allah ya isar da annabcinsa ya isar da manzancinsa har yana ce ya Allah ka shaida na isar da sako bayan ya wannan shaidawan da 'yan watanni ya mutu da 'yan watanni ya rasu shi ma annabi yusuf ya isar da sako a matsayinsa na manzon Allah kuma ya yi mulkin misira a bisa adalci a bisa shiryarwa na annabta na nubuwa nabi yusuf ya yi shugabancin masar bisa jahilci ba ne ya gudanar da ta tazarza mulki na annabawa mulki na adalci mulki na ilimi mulki na tabbatar da shari'an allah a ban kasa to bayan ya gama wannan aiki shine ya fara addu'a zai tafi kenan yana itirafi yana confessing da ni'iman da allah ya masa ya ce rabbi ya ubangiji na ya allah kada ataita ne minal mulki ka bani mulki wannan shi da kansa yake faɗa ce ya Allah ka bani mulki mulkin misra egypt shine shugabanta yana bawa yanzu ya zama shugaban ƙasa na masar kenan kaga ba laifi ba ne idan mutum ba ɗan gari ba ya zo ya mulki gari ba laifi ba ne aibin rashin aiki ko gane ne aibin rashin tabuka komai aibin rashin yin abin da bai kamata ba aibin rashin aikata abin da ya kamata shine aibin amma ba jinsin ka ba ba garinku ba ko daga ina ka fito Allah ya baka mulki to kai kokari kai adalci kai abin da ya kamata kai Nabi Yusuf baba Misre bane ba falastine ne ba ibira ne mutanen masar kuma kiftawa ne ya zo masar a matsayin bawa boyi-boyi yana sabis a gidan minista ma daga bayan allah ɗaukaka darajarsa ya zama shugaban ƙasa gabaki daya kuma ba wanda ya goranta masa cewa shi ba ɗan ƙasa ba ne saboda ya yi musu aikin da 'yan kasan ma ba musu ba ya shimfiɗa musu hanyoyi ya ba su ruwan sha <laughs> abinci ya samu ya biya albashi ba abin sa ko kobo <laughs> to kun ga dole su so shi ko dole su so shi saboda musulunci bai san kabilanci ba <clears throat> duk wanda abu mai kyau dole a yabe shi ko dan gari ko ba dan gari ba duk wanda abun zargi dole a zarge shi ko dan gari ko ba dan gari ba wannan ita ce ka'ida ba shi kadai ba ya kuri yana mura ko ko ga sa na yi dariya ma mura na ta tashi <laughs> manzo Allah dan dan Madina ne ai ba dan Madina bane dan yana ne amma ya shugabanci Madina daga Madina ma nufuzin mulkin sa ya kai har ga zuwa ga ina ga makka din ga sassan jaziratul arab kai da ma kasashen larabawa ga baki daya kai har wajenta ma kai har ma najeriya ma mulkin sa ya zo duk inda musulunci ya je mulkin manzo Allah ya je ko bai je ba yau mun taba yi wa manzo Allah gore mu ce mulkin sa ya zo Najeriya shi ba dan Najeriya ba ko da wasa da haka musulunci ba ruwansa da jinsi ko kabilanci a me kai kawai me kai in kayi gaskiya kayi adalci ko kai bako ne kafi dan gari in baka yi gaskiya baka kai adalci ba ko kai dan gari ne gara bako da kai an gane da abun yake so gaskiyan eh, al'amari musulunci da cika lura da inda mutum ya fito ba yana lura da aikin da ya yi ne gudumar da ya bayar na cigaban al'umma da cigaban musulunci haka annabi yusuf ya ce rabbi ya allah kada ataita ni min mulki ka bani mulki wato kaga sai amfani da min tab'idiyya don mulki ga baki ɗaya na Allah ne in an baka an dan gutsura maka ne dan wani bangare aka baka minal mulki wani bangare amma mai cikakken mulki mai cikakken iko shine wane ne malikil muluk sarkin sarakuna shine Allah an gane wannan baiwa ta farko kenan yace wa allamta ni min tawilil ahadith gashi ka bani ilimin sanin mafarki ba kowa yake da shi ba nabi yusuf idan kai mafarki ko ƙarya kai in kai kuskure ya fassara maka sai abin ya same ka yadda ya fassara masa ya same ka ga wannan wata baiwa ce wata ɗaukaka ne inda yake cewa ya sahibai sijini يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أوه كاغري waɗannan samari guda biyun da ya same su a kurkuku suka zo suka ce sun yi mafarki kowa ya faɗi mafarkinsa kuma ya fassara musu ya ce ɗayanku zai koma ci gaba da aikin da yake yi na shayar da sarki amma ɗayan da a sare kansa wanda za a sa da kansa ya ce bai mafarki ba yusuf ya ce a yan riga an gama ko baka yi ba ka yi <laughs> kuma haka aka yi wannan aka ji aka sare kansa ɗayan kuma ci gaba da aikinsa an gane wannan sawa nabi yusuf ya ce wa allamta ne min tawil al-hadis ka ba ni ilimin sanin mafarki fatirar samawati wal art ya Allah wadda ya kagi halittar samai da kasai ba tare da ya kwaikwaya wurin wani ba Allah da ya halicci sama ba ya koyi bane ba ya ba ne ba ya taking example bane shi ya kirkiro abin da iliminsa haka nan kasar da muke tafiya a kanta muke noma muke gini muke duk wani tsiyatakunmu da na alherinmu a kanta Allah shi yi ta